وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سموا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu yammaci ne na juma'a daren asabar wanda ya daidai da daren sha ɗaya ga watan rabi'un al-awwal هجرة لشيكرة دبو إيرة دريوه دو أربعين دتايا وان دي دي دي دي تقوز غواتن نوزمبا شيكرة تدبو بيو دا شاترا وان نشيني جرس فينا دلي بيو دا أشرين دا بيو وذا تكين ديرن جير درو صانترا تلتا الرياض الصالحين من حديث سيد المرسلين ولفر الإمام مفي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله كين سركي غافر تامشي زام تاشي كتاب الأمور المنهي عنها متترر دذات تترو مسلمي عند أكهن مسلمي أي كتاب كتاب الأمور المنهي عنها matattarar da za ta tattaro al'amuran da aka hana musulmi aikatawa wannan shi ne kitab na goma sha bakwai abinda wannan matattara take nufi al'amura da ayyuka da maganganu wanda shari'a ta umarci musulmi da ya kame kada ya aikata wannan shi ne abin da kitabun zai karantar da mu malamai suka ce duk abin da shari'a ta ce kada ka aikata to wannan abin asali yana fa'idantar da haramcin aikata wannan abin mana duk abin da aka hana ka to hannun na haramci ne malamai suka ce al'aslu fi khifabi shar'i fil umuri manhiya Jiki na bil kulliyya asali game da zance na shari'a game da duk abin da aka hana musulmi aikatawa shine sai musulmi ka nisanci wannan abun gaba daya qaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce idan na haitukum an shay'in fajtanibuhu idan na hane ku game da wani abu ku nisanci shi kada ku aikata kada ku kusanci shi wa idan amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum duk abin da na umarce ku da ku aikata shi to ku zo da wannan abu daidai gwargwadon iyawarku sannan malamai suka ce haramta haramta wani al'amari mutulakan mana a haramta abu kai tsaye su yana nuni akan haramta abin da ke da alaka da shi duk wani abu da yake ɓangaren abin da aka hana to abin shi ma haramun ne aikata shi misali Allah maɗaukakin sarki ya haramta zina annabi ya haramta zina to dukkan hanyar da za ta kai musulmi zuwa ga zina ita ma haramun shi wannan misali ne da sana malamai suka ce lafazin alkaraha a ce kaza makaruhi ne kaza makaruhi ne a lafazi na shari'a a ƙur'ani da sunna da maganganun salaf idan ka ji an ce kaza makaruhi ne to ana nufin wannan abun haramun ne ka aikata shi mu kiyaye wannan ka'idar tana da matukar muhimmanci lafazin alkaraha a ƙur'ani da sunna su suna nufin haramci idan ka ji an ce ka za makaruhi ne ba ana nufin haramci ba wannan sai dai ka tafi gurin malamin fiƙihu a cikin sauran mazahib ko mazhabin malikiya ko mazhabin hanabila ko shafi'iyya ko mazhabin hanafiya kuma wannan ma'ana daga baya aka santa a ce ka za maka ruhi ana nufin bai kai haramci ba wata ma'ana ce da take bayuwa zuwa ga ma'ana ta malaman fiƙihu amma a ƙur'ani in ka da an ce ka za maka ruhi ne to haramun ake nufi a cikin sunna in ka ga hadisi ya zo cewa kaza aikata shi makaruhi ne to haramun ake nufi idan ka ji makaruhi a maganar sahabi ko tabi'i to wannan maganar haramun yake nufi haramci yake nufi to ji misalin suratu al-isra Allah maɗaukakin sarki ya lissafo wasu al'amura da Allah ya haramta wa musulmi aikatawa. A karan farko Allah maɗaukakin sarki ya ce, La ta da'o ma'allahi ilahan akhar, ba ta ƙa'uda mazmuman makhzula, kada ka yi shirka, kada ka kirayi wani Allah, sannan Allah ya ce kada ka yi zina, kada ka ci dukiyar maraya, kada ka saba wa iyaye, duka Allah maɗaukakin sarki da ya lissafo waɗannan manya-manyan zunubai sai ce kullu ula'ika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha me yake nufi da makruha anan haramun yake nufi haramun yake nufi sannan a cikin hadisi ya tabbata a hadisin da bukari da Muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa inna allaha kariha lakum salatan Allah madaukakin sarki ya haramta muku wasu al'amura guda uku sai amfani da lafazin "Kare lakum ma'ana ya haramta muku daga cikin abin da annabi ya haramta da haramtawar Allah النبي يشي إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال قال ميسك شيء تك ونن ينالوني أكن حرمتي waɗannan misalai ne kwaya biyu kaɗai da na kawo ina so mu kiyaye Dan kada mu zo karanta wani hadisi ku an ce hadisin ya zo da lafazin kariha ko lafazin alkaraha ku ji mun fassara da haramci ku ce ya akai karaha a ƙur'ani da sunna haramci suke ne ina fata da ma mun fahimci wannan Allah maɗaukacin sarki ka samu mu dace na farko a cikin kitabul umuril manhiya anha ƙabi na ɗari biyu da hamsin da hudu الإمام babu يقول باب تحريم الغيبة da بحب lisani babin da zai karantar da musulmi haramcin gulma sannan an umarci musulmi da ya kiyaye harshen shi ma'ana wannan babi zai karantar da musulmi da bayyana wa musulmi cewa gulma haramun shi. sannan wannan babi zai yi tarbiyyar da kai musulmi ka kiyaye harshen ka ka tsare ka. a cikin kiyaye harshe akwai kiyaye kai daga fadawa cikin gulma gulma wacce take dama haramun ce kun ji babin da alimamin nawu ya fara da shi haramcin gulma gulma ta shiga cikin al'umma a yau babu nau'i ko jinsin mutane da gulma ba ta shiga cikinsu ba Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu daga gulma قال الله تعالى ألا مضوك سرقية ولا يغتب بعضكم بعضا يا أبو مسلمي kada ku ya yi gulmar sashi kada sashen ku ya ci naman sashi mana kada ku yi gulmar 'yan uwanku a yuhibbu hadukun. yanzu nan ɗayanku zai so an ya akula lahma a maitan ya ci naman ɗan uwan shi ga ɗan uwan nashi a mace za ka iya cin naman ɗan uwanka a mace ma'ana ka ɗauki wuka ka yanki naman jikin ɗan uwanka bayan ya mutu za ka iya haka amsa ita ce ba za ka iya ba in har ba za ka iya cin naman ɗan uwanka ba bayan yaro to kada ka ci naman shi a ta'ad da yake raye min ba da aura Allah sai ce fakari hitumu to ku kyamaci cin naman 'yan uwanku ku guji cin namar 'yan uwanku saboda cin naman 'yan uwanku haramun ne kana gulmar 'yan uwanku haramun ne ku guji haka kada ku afka cikin gulma da cin naman 'yan uwanku Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ya ku musulmi dan gulma mutum ke iya barinta sai in yana da tsoron Allah Allah ya ce ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim lallai Allah mai yawan karɓan tuba ne a wurin bayi idan sun tuba rahimun sannan Allah mai jin kai ne mai tausayi ne Allah ka karɓi tuban mu kai mana rahama ma'ana wannan karshen ayar na nuni akan in Allah maɗaukakin sarki ya jarabce ka da gulma ka yi gulmar ɗan uwanka ka ci naman su ka aibanta su ka zage su to ka tuba in ka tuba Allah zai karɓi ka zai maka rahama Allah ka yafe mana wannan ita ce aya ta sha biyu a suratul hujurat wa ta'ala a wani wuri Allah maɗaukakin sarki ya ce wala taqfu ma na ta bihi ilmun kada ka faɗi kada ka furta kada ka faɗi abin da ba ka da masaniya a kai kada ka buɗe bakin ka ka abin da baka sani ba don kuwa inna sam'a lallai ji والبصر دجني والفؤاد دزوشيا كل أولئك كان عنه مسؤولا دكتور sun kasance abin tambaya ne a ranar alkiyama za a tambaye ka game da jinka za a tambaye ka game da ganinka za a tambaye ka game da zuciyarka don haka kai ta ka tsantsan mai bakinka zai faɗi abin da baka sani ba kada ka faɗi abinda aka baka labari baka tabbatar ba ta hanyar da shari'a ta samar maka da ka tabbatar da zance to kada ka faɗa abin da baka da ilimi a kai kada ka faɗa abin da baka da masaniya a kai saboda jinka da ganinka da zuciyarka duka za a tambaye ka a kansu ranar alkiyama aya ta talatin da shida a suratul isra wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce. ma yalfibu min qawlin babu wata magana da mutum zai yi babu wata kalma da zai furta illa ladaihi face sai ya zan a tare da shi akwai raqibun ati akwai mala'ika mai rubuta maganganun shi da ayyukan shi duk abin da za ka faɗi ya kai ɗan adam duk abin da za ka furta abin da za ka aikata ka sani wannan abun yana nan rubuce yana nan Allah ya wakilta mala'ika don ya kiyaye in ma ya zama shaida gare ka ko a kanka a ranar alkiyama. ما يلفظ من قول إلا لديه ma'ana idan har ka tabbatar duk abin da ka bari ko abin da ta aikata mala'ika na nan na kiyayewa to kaga za ka shiga taitayinka ba za ka faɗi abin da yake ba daidai ba ba za ka yi gulma ba ba za ka ci naman ɗan uwanka ba sannan ba za ka aikata abin da yake ba daidai ba Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu wannan ayar malamai suka ce tana nuni akan duk abin da bawa ya aikata ko ya faɗi to mala'ika na nan yana rubutawa wannan abun komin kankantar shi Allah maɗaukacin sarki ya ce wa inna alaikum lahafizina kuma lallai ku mutane kanku akwai mala'iku masu kiyaye ayyukanku da maganganunku Allah ya ce kiraman katibina mala'iku ne masu daraja waɗanda Allah ya wakilta rubuta cikin ayyukan ɗan adam ya alamuna ma tafaluna suna sane da duk abin da kuke aikatawa duk abin da ka aikata duk abin da ka faɗi mala'ikun na sane kuma suna nan suna kiyayewa a takaddar aikin da za ka tarar a ranar alkiyama Allah maɗaukacin sarki ka tsare mu sai da ma sai ƙoƙari ƙoƙari mu kiyaye harshen mu kiyaye bakinmu. mu lura da kalmomin da za su fita a cikin bakunan nan النووي ce اعلم ba. malamai suka ce raqibun atidun mala'ika ne guda mala'ika ne guda raqibun atidun sifa ce ga mala'ika guda والله أعلم لما مسألة شيء تغيري أبين لميتك عالمي سوك فهي مكتب لا بجا جاء قال ولا قصام داشي قال يتي اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى الحرام إلى حرام أو مكروه وذلك تكثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء الإمام النووي اعلم كسن يا مسلمي أنه ينبغي لكل مكلف ya wajaba ga kowane baliki dukkan musulmi da ya mallaki hankalin shi to wajibi ne akan shi an yahfaza lisanahu ya kiyaye harshen shi an jami'il kalam daga duk wata magana ka tsare harshenka daga duk wata magana illa kalaman zaharat fihi maslaha sai dai maganar da maslahar da a bayyane yake Kayita ya fi ta da kayita misali karatun alkur'ani ai magana ce kaga maslahar shi a bayyana take zikirin Allah kaga a bayyana maslahar shi take in ba irin waɗannan ayyukan da maslahar su ta bayyana a fili ba wajibi ne kai musulmi ka tsare harshen ka kiyaye bakin ka wa madasta wal kalamu wa tarkuhu il maslaha duk sa'ad da ya zama ka yi magana ko kada ka yi ya zama daidai wa da game da abin da kake tsammani maslaha ne wala kana tunanin in ka faɗi kaza ta yiwu ya zama maslaha ta yiwu ba ya zama maslaha ba kaga akwai kokwantan ɓangarorin guda biyu kenan ko sai malam ya ce faffun na abin da yake sunna gare ka ya kai musulmi al'imsaku hu ka ja bakin ka kai shuru kada ka faɗi ka ja bakin ka kai shuru don yanzu kana tunanin in ka faɗi ka ba zai iya zama maslaha zai iya zama kuma ba maslaha ba zai iya zama alkhairi kuma zai iya zama akasin alkhairi yanzu maslahar al'amarin bai bayyana gare ka a fili ba to abin da yake sunna ya kai ahlus sunna shi ne ka ja baki kai shiru ka kame bakin ka kada ka kuka kanka a ciki muna fahimtar waɗannan ƙa'idodi jama'a nawawi ya ce li'annahu saboda yadda al'amarin yake قد ينجر الكلام المباح إلى إلى حرام أو مكروه maganar da ta halatta halatta yinta yana iya kai mutum zuwa ga maganar da ta haramta ko take makaruni don haka sai ka lura da kyau idan ba duk abu ne zai taso a ji bakinka ba ba duk al'amari ne zai taso ka so ba baki ba ba dole ne sai kai magana ba ya haƙuri ka ja bakinka kai shiru wannan ita ce tarkiya ta musulunci amma wannan ita ce tarbiyya ta ahlus sunna ita ce tarbiyyar da sunna ta zuwa ahlus sunna da shi malai ce wa zalika kasirun fil ada wannan kam a al'adance so da dama haka ta kan faru magana ce da take halal amma sai ta kai zuwa ga abin da yake haramun malam ya ce wa salamatu musulmi ya kuɓuta da harshen shi ka tsira wani abu bai same ka ba ta sanadin bakinka la ya ajilu ha shay'un ka kubuta ka tsira wannan kubuta da tsira da kai babu wani abu da ke iya daidai da shi ma'ana daraja shi alkhairi ne babba ya zama ka kubuta ta sanadin harshen ka wato ka ja shi ki kai shiru to ka zauna lafiya zaman ka lafiya babu abin da ke iya daidai da zaman ka lafiya Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye don haka wannan gabar da limamin nawawi ya kawo mana a matsayin ta'aliki yana karantar da kai ɗan uwa musulmi ka kiyaye harshenka ka kiyaye bakinka game da kalmomin da suke fita daga bakinka ka rika lissafa su suka kiyayewa duk sa'ad da ka tashi za ka yi magana ka lura idan maganar maslaha ce Sai dai ne shari'a ce to su idan ko ba daidai ba da to sai ka kame bakin ka shi duk sa'ad da ya zama kana kokwanton ka faɗi ko kada ka faɗi ya zama alkhairi ko akasin alkhairi to sunna shi ne ka ja bakin ka shi don haka mu yi kokari mu kiyaye bakunan mu game da al'amuran da ke faruwa da mu ba lallai ne duk abin da ya taso sai an ji bakin ka sai ka yi magana sai ka yi komen sai ka ce sai ka furta ba kai kokari ka rika kiyaye bakinka game da al'amuran da ke faruwa na rayuwa don duk abin da in ya taso sai ka yi magana da wuya ka ga kurakuranka ba su fi shaidin kaiwa ba Allah maɗaukacin sarki ki kiyaye kame harshe shi zai sa ka kame bakinka daga gulmar mutane cikin naman mutane faɗin aibin mutane daga cikin hadisin da al'imamun nawawi ya kawo su a ƙarƙashin wannan babi malin ya ce wa an abi huraira ta radiyallahu an karbo hadisi na farko a babin daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يتي man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dukkan wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar alkiyama falyakul khairan to ya faɗa alkhairi aw liyasmut ko ya ja bakin shi ya shiru ka faɗa alkhairi ko ka shiru متفق Bukhari da ده مسلم سكر ويسا حديثه مالا يتي وهذا الحديث Wannan الحديث Farihun, ya fito karara ya yi bayani fi annahu Allah ya يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا musulmi bai halatta ya yi magana ba sai in maganar ta kasance alkhairi ne in dai ba alkhairi ba ne to ka ja bakin ka kai shiru matuƙar ka yi imani da Allah da ranar alkiyama malam ya ce wa huwa allazi zaharat maslahatuhu ita ce maganar da maslahar ta ta alkhairi a fili take maslahar ta ta alkhairi a fili take Su sai kai magana malam ya mata shakka fi zuhuril maslaha duk sa'ad da kake shakka ko kake kokonto in na faɗi abu kaza ko in na ce kaza maslaha za ta bayyana ko akasin maslaha yanzu shakka kake yi to malam ya ce fala ya takallamu ka ja bakinka kai shiru kada kai magana jama'a mun fahimta Allah shi yayi mu lura da hadisin yadda aka alakanta hadisin cewa ka ja baki kai shiru ko ka faɗi alkhairi aka alakanta shi da imani da Allah da ranar alkiyama fa'idar da ke cikin wannan shi ne matuƙar ka da Allah ka akwai Allah mai sakamako kuma ka akwai wani da za ka girbi abin da ka shuka da za ka ga sakamakon abin da ka aikata ka faɗi alkhairi ko ka shiru kenan faɗin akasin alkhairi faɗin sharri gulma da kaza da kaza to alama ce da kana da raunin imani da Allah imaninka da ranar alkiyama yana da rauni Allah ka samu dace وعن أبي موسى رضي الله عنه قال hadisi na gaba an karɓo shi daga sahabi abu musa allah maɗaukakin sarki ya kara masa yarda abu musa ya ce kultu ya rasulallah na ce ya manzon Allah ayyul musulmi na abban cikin musulmi wa ya fi falala wa ya fi daraja kala annabi ya ce man salimal Musulmi na min wa yadihi musulmin da ya fi falala ya fi daraja shine musulmin da ya bar 'yan uwanshi musulmi suka zauna lafiya zai cutar da su da harshen shi kuma zai cutar da su da hannun shi cutar da musulmi da harshe shine gulmar musulmi cin naman musulmi yi wa musulmi karya zagin musulmi aibanta musulmi wannan duk yana daga cikin cutar da musulmi da harshe sa'ad da kabar musulmi suka zauna lafiya ba gulmar musulmi haka zagin musulmi haka aibanta musulmi haka cin naman musulmi ko cin mutuncin musulmi da harshenka wa yadihi kuma baka cutar da musulmi da hannunka to kai musuluncinka ya fi falala kuma kai daga cikin musulmi ka fi falala ka fi daraja wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaita hadisi. wannan hadisi daga cikin fikihu mafi girma da za mu iya koya a cikin shi annahu, an iza'il muslimi na kaulan wa'amala kai musulmi an hana ka ka cutar da ɗan uwanka musulmi da baka ko da aiki haramun ne ka cutar da ɗan uwanka musulmi da baka haramun ne ka cutar da su da aiki a fata mun fahimta da kowace irin manufa da kowace siga ta kowace fuska an hana ka cutar da uwanka musulmi ku lura da yadda shaidan ya bullo wa musulmi a yau da sunan adawar siyasa adawar siyasa suka zagi wani kai mawa karya kai gulmar wani ka zagi wani ka aibanta wani idan an taɓa ka ce ka ce adawar siyasa suke, yi wannan yana daga cikin jalbisi iblis yana daga cikin jalbisi iblis mana rudani da shekin ya kan kudin dino ya kawo baka kana ganin daidai kake amma baka san ba daidai kake yi ba Allah maɗaukakin sarki ka tsare ni وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهل بن سعد سهل بن سعد يشي من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يشي من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة دك وندي لا من شيء منه abin da ke tsakanin dasashin shi na sama da na ƙasa shi ne lahayai jidin don malamai suka ce lahayu ita ce ƙokar da haƙori ke turowa daga jikin kaga dasashi ke annabi ya ce dukkan wanda ya lamunce min zai tsare abin da ke tsakanin dasashin shi na sama da na ƙasa kaga harshe kenan ko wa ma na rijlai sannan dukkan wanda ya lamunce min zai tsare abin da ke tsakanin cinyoyin shi guda biyu wato farjin shi da al'aurar shi annabi ya ce afman lahul janna to na lamunce mashi aljanna matukar ka kiyaye harshen ka matukar ka kiyaye farjin ka al'aurar ka baka cutar da mutane da harshen ka ba Baka gulmar mutane da harshen ka ba baka cutar da mutane baka yi musu karya ba sannan baka zake wa alfashar da Allah madaukakin sarki ya haramta ba annabi ya lamunce maka aljanna ina so mu lura da kyau sharadi ne a cikin hadisin man man li ma baina lahayhi man tunan da sharadi ce Mana duk wanda ya lamunce mini tsare harshen shi da tsare farjin shi daga zina abu mallahul janna to na lamunce mishi zai shiga aljanna kaga sai ya zama man adatu sharfin yabman din shi ne tsadilu sharfi matukar ka tsare ka kiyaye harshen ka ka kiyaye al'aurarka da farjin ka zaki wa alfasha ba da zina da sauransu to annabi ya lamunce maka aljanna kuma lamunin annabi tabbas ba shakka ne ko ko kusu Allah madaukakin sarki ka sa mu dace wannan hadisi malam yace muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaita hadisin dai malamai sun ce muslim bai rawaita hadisin ba Bukhari ne kadai ya fitar da hadisin malamai da suka bincika, suka bincika, suka bincika. kamar yadda shi ne sharhin wannan littafi bahadatun nazirin Al-Hilali بن عيد الهلالي يتي لم أره Ban ga مسلم a cikin أتكن صحيح ba. an gane jama duk kalma ta ladabi irin ta malamai ban ga hadisin a cikin sahihu muslim ba bai ce babu ba a ban gani ba mana ta yiwu akwai أما جزا وإرن شاوا تاي وحدي إلا نقم ما ديني بغي شوا إلا ما فتاة ما بفهم شا ألمي هكا فكا بنتك فكا شي مسلم فكا دوبا لشافي شبا فكا حديثي فكا والله أعلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه أنكر حديث دقة هذه أبو هريرة ألا مدوك كنسر كي يكار رجاء غريشي أبو هريرة يتي ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana cewa innal abda lallai bawa la yatakallamu bil kalima zai iya furta wata kalma ya faɗi wata kalma ya yi wata magana ya faɗi wani lafazi ma ya tabayyano fiha ke yi tunani game da wannan kalmar ba me ke cikin kalmar kalmar daidai ce ko ba daidai ba ce bai nazari ba ya faɗe ta ne kawai bai lura da abin da ke cikinta ba shi ne ma ya tabayyana fi haɗin bai yi ƙoƙarin lura da wannan kalmar ne ke cikinta ba ya zillu biha ilan nari wannan kalmar ta sanadinta kafar shi za ta zane ya tsundara cikin wutar jahannama أبعد مما بين المشرق والمغرب زي تجل تراوى تكون متى تفرد ونن كلمر زرق مترد زرق نيسا كياكي نيسا مبتارانا دم فاترشا أنا حديثي متفق عليه بخاري دا مسلم سكر حديث حديثي ومعنى معنى رد كيتشم حديثي معنى كلمر يتبينه in ji alimamun nawawi ya ce ai ya tafakkaru fiha ya tafakkaru bai yi nazari ba bai yi tunani ba annaha shin ita wannan kalmar khairun amla wannan kalmar alkhairi ce ko ba alkhairi ba sai nazari ba sai tunani ba Kuma haka ya kai dan uwa ka rika tunanin abin da zai fita a bakinka ko game da ɗan uwanka ko ɗan uwanka ko game da wani ko game da shugabanka ko game da koma waye ka rika lura da wata kalma ce za ta fita a bakinka kun dai da abin da hadisin yake cewa bawa zai iya furta kalma la yatakallamu bi fil kalima zai iya furta wata kalma ma ya fi fiha ke yi nazarin shin kalmar alkhairi ce ko ba alkhairi ba ya zillu biha ai ya zillu bi sababiha ta sanadin wannan kalmar kafar shi za ta zane ya gangara ilan nari cikin wuta ya yi ta gangarawa cikin wuta abada mimma bainal mashriqi wal maghrib zai fada cikin wuta ta gangarawa cikin ta da tazarar nisar da ya fi tsakanin mafita da mafadarta Allah ka tsare ne don haka musulmi sai a rika lura da kalmomi da ke fita a bakuna a yi ƙoƙari a rika kiyayewa wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala hadisi na gaba an karɓo shi daga sahabi abu huraira Allah ya tsara masa yarda ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace, ce inna al'abda ya ta kallamu kalimati min ridwanillahi ta'ala lallai Fawa zai faɗi wata kalma da za ta sa Allah ya yarda da shi kalma ce ta yardar Allah ma yulqi laha bai damu da wannan kalmar ba kalma ce ta alkhairi kalma ce ta daidai kalma ce ta gaskiya kalma ce da za ta sa Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi kalma ce da za ta yardar da Allah zai faɗe ta bai damu da abin da ke cikin ta ba amma ta sanadin ta yarfa'ahu yarfa'uhu Allah biha darajatin ta sanadin wannan kalma Allah sai ya ɗaukake shi da darajoji yarfa'uhu Allah biha darajatin da sanadinta Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗaukace shi da darajoji manya wadda da haɗin ai da ha ta sanadin wannan kalma ta alkhairi da ya kuɗe ta wa inna al'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhafin lahi ta'ala kuma lallai bawa zai yi magana da wata kalmar da take da za ta sa Allah ya fishi da shi kalmar da za ta fusata Allah la yulqi laha balan babu ruwan shi ke damu da abin da ke cikin wannan kalma ba ya hawi biha da jahannam da sanadin wannan kalma zai gangara cikin wutar jahannama da sanadin wannan kalmar رواه البخاري Don haka da ma sai mu rika lura kwarai da gaske وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاها رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال حديث حسن صحيح وما كنت ولا الحديث إذا أكفى مشدد أبي عبد الرحمن تكشفنيش بلال الحارث ana mishi nisba zuwa ga kabila ta muzaina wato almuzani. sahabi ne Allah madaukakin sarki ya tsara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى للي mutum. yakan yi magana ya faɗi wata kalma ta yardar Allah maɗaukacin sarki ma kana ya bullo an tabluga ma balagat ke yi tsammanin kalmar yardar Allah da ke cikin ba ya kai wani irin mataki ya ƙabullahu lahu bima ridwanahu ta sanadin wannan kalma Allah sai ya rubuta ya yarda da shi ila yau har zuwa ranar da zai haɗu da Allah ma'ana Allah zai yi rijistar shi a sunan wato a littafin da yake rubuta sunayen waɗanda Allah ya yarda da su ma'ana Allah zai rubuta sunan shi har ranar da zai haɗu da Allah Allah ya saka shi a aljanna وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله kuma لن يمتن zai yi magana da wata kalma ta fushin Allah ma'ana kalmar da za ta kusa ta Allah ma da ya gunnu an tabluga ma balagat bai san munin da ke cikin kalmar ya kai matuka ba ya Allahu hu, sakhatahu ila yawmi yalqa Allah sai ya rubuta yayi fushi da shi har zuwa ranar da zai haɗu da Allah Allah ya ɗauke shi ya saka shi a cikin wuta Allah shi kiyaye wannan hadisi Malik ya ruwaice shi a cikin wata. haka Tirmidhi ya ruwaice hadisin wa qala Tirmidhi ya ce hadisin hasanun sahih hadisi ne kyakkyawa kuma hadisi ne ingantacce don haka jama'a sai mu kiyaye mu rage yawan surutu mu rika lura da kalmomin mu da mu. yana daga cikin shiriyar salaf magabata suna ƙoƙarin kiyaye kalmominsu da bakunansu an samo daga wani cikin magabata cewa yana iya lissafa kalmomin da ya faɗi daga wannan juma'a zuwa wata juma'a daga wannan juma'a zuwa wata juma'a yanzu kai an ce ka kiyaye kalmominka daga fitowar rana zuwa faɗuwar rana za ka takarda a ce ka rubuta a za a makala maka wata na'ura ta ɗaukar magana tun daga fitowar rana har zuwa faɗuwanta ta yi rakodin sai a karfi a ajiye sai a baka takarda da biro a ce rubutu, abin da ka faɗi daga safiya zuwa yamma za ka iya ba za ka iya ba don haka mu yi ƙoƙari zama a can gurare da muke zama kasuwanni majalis da dandali da gurare da muke zama mu yi ƙoƙari mu rika kiyaye bakunan in ya zama dole sai ka yi magana to kai nazari ka faɗa alkhairi ka faɗa alkhairi kada ka karya kada ka gulmar wani kada ka ci naman wani kada ka aibanta wani kada ka zagi wani don waɗannan abubuwa ne waɗanda ka san munin da ke cikin waɗannan kalmomi nasa da za ka faɗi Ka yi wuce sanadin su Allah ya sa mutum a wuta ba ka sani ba da yi duk kana sallah kana azumi kana ayyukan alkhairi amma kana da surutun fiya a yi ƙoƙari ke tarbiyyar kanka akan kare bakinka ina ba ta mun fahimta الأشجعي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ومن يصلي وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به سفيان بن عبد الله يتي نتي يا منظر الله ka faɗa min wani al'amari da zan yi riko da shi faɗa min wani al'amari yi min wata wasiya a mu biki da zan yi riko da wannan wasiyar da za ta zame min kariya shi ne ma'anar a atasimu biki din dan alƙi'iki samu bishai shi ne aliljija'u ilai ka riƙi abin da zai zame maka garkuwa ko kariya faɗa min wani al'amari da zan yi riko da shi da zai kange ni ya kare ni daga fitina kala annabi ya ce kul rabbi Allah ta ce ubangiji na shine Allah kana kai imani da Allah ka yarda da Allah a matsayin abin bauta shi kaɗai ba shi da abokin tarayya sun matsayin to sai ka tabbata a haka ka samu istiqama ka tabbata a kan kaɗaituwar Allah da bautawa Allah da tsantsanta bautar ga Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ka samu istiqama ka mutu a haka qultu ya rasulullah sahabin yace ya manzon Allah ma akhwafu ma takhafu alai wani abu ne mafi girma da ka fi jiye min tsoron shi ka fi jiye tsoron shi a kaina mana ka fi jin tsoron kada ya same ni me ka fi jiye min tsoro ya manzon Allah kala annabi ya ce sahabin ya ce ba a kaza bi lisani nafsihi annabi sai ya kama harshen shi mana harshen shi annabi ba harshen sahabin ba annabi ya rike harshen shi sun makala annabi ya ce haza wannan na ta jiye maka tsoro a kanka kaga harshe kam ainihin ima ce babba ko amma annabi ya fi jiye wa wannan sahabi tsoron harshen shi a kan shi yi mu kiyaye harsunan mu jama'a Allah shi kiyaye wannan hadisi tirmidhi ya ruwaice shi wa qala tirmidhi ce hadithun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma hadisi ne ingantacce وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث نجب أن كربوش لدى عبد الله بن عمر يتي منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لا تكثر الكلام بغير ذكر الله يا كو مسلمين kada ku yawaita surutu kada ku yawaita maganganu in ba zikirin Allah ba fa inna kasratal kalam bi ghairi dhikri Allah ta'ala qaswatun lil qalbi saboda zik saboda yawan furutu, yawan magana maganar da ba zikirin Allah maɗaukakin sarki ba, to wannan yana busar da zuciya, yana ke ƙasar da zuciya. sannan ya ce wa inna abadan nasi min mutumin da ya fi nesa da Allah a cikin mutane shi ne alkalbul kazi mutumin da yake da ke kasashiyar zuciya busashiyar zuciya wannan hadisi tirmidhi ya ruwaice shi sai dai malamai sun ce hadisin ba'ifi ne bai tabbata ba amma ko shakka babu ma'anar hadisin tana da kyau sai حديث شديد shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة الله يكارى مصير جايتي منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة dukkan wanda Allah ya kiyaye shi daga sharrin abin da ke tsakanin dasashin shi guda biyu wato sharrin harshen shi sanantu wanda Allah ya tsare shi daga sharrin farjin shi wannan mutum zai shiga aljanna man waqahu Allah sharrama ma bayna lahayyi wa sharra bayna rijlayhi dakhala aljanna dukkan wanda Allah ya tsare shi ya kiyaye shi daga harshen bagin shi da harshen farjin shi to zai shiga aljanna ta yaya Allah zai kiyaye ka daga sharrin harshenka shi ne sai in kai ta kiyaye harshen naka ta yaya za a yi ka iya kiyaye harshenka shi ne sai ya zan kana karanta maganganunka ka rage surutu ka rage magana sai in maganar da ya zan maslahar ta ya bayyana gare ka ta fata mun fahimta wannan shi ne zaman ka lafiya kuma shi ne zaman lafiya kuma shi ne kwanciyar hankali ko kuna zaune kowa ya yi shiru to lafiya ce ta fata mun fahimta amma ka ga yanzu ba lafiya ba ne ku har mutum biyar suna zaune a wani majalisi kowa ya yi shiru sun yi shiru a ce wai lafiya ko ba ka ke cewa eh, lafiya ce ne shi ne lafiya tarbiyya ce lafiya kuka yi shiru lafiya lau lafiya lau na <laughs> ka samu dafi وعن عقبة بن عامر وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله daga akubatu ɗan amir sahabi Allah ya ƙara yarda a gare sa ya ce ya manzon Allah man najatu mecece tsira ya za a yi na kubuta ya za a yi na zona lafiya ya za a yi na tsira shine man najatu mecece tsira yaya zan yi na kubuta kala annabi ya ce amsik alaika lisanaka ka kiyaye harshen su a kanka wal yasa'ka su? duk sa'ad da wani rikici zai faru tsakanin musulmi a matsayin kina tsakanin musulmi to gidanka ya wadace ka ana ka zo na a gidanka kada ka fita ka shiga cikin musulmi ka taya wani musulmi fada da dan uwan shi musulmi wal yas'a baitik ana duk fitinar da za ta faru tsakanin musulmi da ka shiga ka shiga a masallaci ana rikici kada ka shiga anguwa ana rikici tsakanin musulmi kada ka shiga tarzoma tsakanin musulmi wannan ya ɗauko makami wannan ya ɗauko kada ka shiga wannan ya daga yana faɗa da wancan ɗan uwan shi musulmi kada ka shiga wali ya sa aka sa'ad da ka zo ka haɗa kai da wannan ka goyi bayan shi ka taimake shi yanzu da wa kake faɗa kenan da wa kuke faɗa ka haɗa kai da ɗan uwanka musulmi ana faɗa da ɗan uwanka musulmi kada ka shiga fitina duk rikicin da zai taso kada ka shiga kada ka shiga fitina ta fata mun fahimta ka kiyaye da kyau wannan yana daga cikin wasiyar da wasu manyan sahabbai suka yi a da fitina ta faru a tsakanin musulmi fitina ce ta faru a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddara ta faru da aka iya amma matakin da waɗannan ɗaiɗaikun sahabbai suka ɗauka sai ba su shiga fitilar ba ba su goyi bayan wannan ba ba su goyi bayan wancan ba wannan matsayi da mataki da irin waɗannan sahabban suka ɗauka shine matakin da musulmi ya waje ba su ɗauka duk sa'ad da wata fitina ta taso ko ta faru a tsakanin musulmi ko a anguwa ko gari ko a masallaci ko a wata makaranta rikici ya taso tsakanin suwale da suwale kada ka kuskura ka shiga kada ka kuskura ka shiga dukkan su kai musu fatan alkhairi in kana iya yi musu nasiha kai idan nasihar da za ka yi wa wani za ta zama fitila sai ka zama shi ka kai shiru ka ci gaba da yi musu addu'a don a sa'ad da kai yi ma wani nasiha sai ya zaci kana tare da wani kenan shi ma ka tafi kai mawa nasiha abdu kana tare da wala kenan to idan nasihar ka za ta zama fitina sai ka ja bakin ka kai shi ka ci gaba da yi musu addu'a ka ci gaba da yi musu fatan alkhairi kuma dukkan su ka ci gaba da daukar su a matsayin ɗan uwanka wannan ita ce matsaya da ya wajaba duk musulmi ya ɗauka a duk sa'ad da fitina za ta faru ku kiyaye kada a haɗa kai da kai a cutar da ‘yan uwanka musulmi na fata da ma mun fahimta haka aka samu mufarri ibn abdullahi ibn shekhir daga cikin sahabai a lokacin da fitinar ali da mu'awiya ta faru ke shiga faɗan ba an kira sallah sai ya fito a yi sallah da shi shi in an idar sai ya koma gidan shi wal ya aka bai suka kun fahimta jama Wani yana daga cikin annaja ana daga cikin annaja amma yau mutane abin da suka ɗauka shi ne duk sa'ad da wani abu ya taso to dole kana ɗayan fatin in ba ka anan su, kana nan in ba ka anan kiriya ne kana nan wani irin abu ne wannan jama'a haka mata mu ɗauki irin wannan matsayar haka ya rayu haka a idan da sallah wani ya ce da shi ta ji abin da ya faru sai shiru in ya gama in ya gama sai ce Allah shi ya yi sai ya gaba ya kare ka shi kenan shi kenan don haka abinda abin da ake so kai ka kiyaye shi ne a sa'ad da fitila ta faru ko kai kokari ka kiyaye kada ka kuskura ka shiga wani bangare a yi da yan uwanka musulmi. Abu ya sa aka bai tuku. ka yi wadace ka alaƙa fi a jika laifinka da zurbanka ka rika kuka a kan su da dama za a zo a same ka wani eh, ka da abin da na suka yi wane ya yi kaza suwana kaza suke suwana kaza suke da shi annabi ya ce kai zunubanka su fi alaƙa fi a jika ka rika kuka a kan laifukanka da zunubanka don haka musamman matasa mu yi kokari ga Allah duk sa'ad da fitina za ta faru kada mu shiga kada mu shiga kada shiga ɗan uwanka ne duka kai musu nasiha duka ɗan uwanka ne ka nuna musu muhimmancin zumunci da haɗin kai muhimmancin ɗan uwancika muhimmancin kula da haƙoƙi na juna haƙuri da juna shi ne mafi girman abin da kai ya kamata ka ɗauka na mataki a duk sa'ad da matsala za ta faru a tsakanin musulmi wannan ita ce tarbiyya ta musulunci kuma ita ce tsira kamar yadda shi an iya tambayi annabi man naja da ce ce tsira ya za ka yi ka kukuta annabi ce ka kiyaye harshenka don fitina na faruwa to za ka rika jin riwayoyi da maganganu aiwa ne ya aiwa ne ya yi ai kuwa da su yi ai sun yi kaza ai sun kaza duka waɗannan maganganun kada ka kuskura kai komen a kai ka da bakin ka kai shiru ji yadda za a yi kada ka shiga amma fa ku kiyaye ina sane da zuciya tana son a ga kai ma ana gwagwarmaya da kai zuciya tana so amma ba tarbiyya ba ce ta musulunci ana yanzu kana gwagwarmaya ne a kai yan uwanka musulmi su ku yi haƙuri da wannan shi ne abin da yake daidai Allah shi kiyaye رواه الترمذي وقال حديث حسن الترمذي يروي حديث الترمذي في حديث لك الشاوى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أصبح, إذا أصبح ابن آدم إن الأعضاء كل كلها فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله دينا فإنما نحن جد فإذا استقمت استقمنا وإن وجدت وجدنا رواه الترمذي معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda ya yace anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace idza asbaha ibnu adam idan dan adam ya wayi gari idan adam ya waye gari fa innal a'ba'a kullaha tukaffiru lisan dukkan gabobin jikin mutum to sukan zo su kaskanci ga harshe mana ku kaskancar da ga harshe shi ne malan tukaffiru lisan din kamar yadda nawawi ya ce aikin zillu wa taqba'u lahu sauran gaɓoɓin jiki sai su zo su kwantar da kansu ga harshe hannunka kafarka idanka jinka duka ganinka duka da kulu sai waɗannan gaɓoɓi na jikinka su ce wa harshe ittaqillaha hafina. ya kai harshe ka ji tsoron Allah game da mu mana ka kiyaye mu ta hanyar kiyaye kanka fa inna ma nahnu bik saboda mu sauran gaɓoɓin jiki muna tare da kai muna da alaƙa da kai fa in yi na. in ka tsayi to mu ma za mu tsayi. in ka kiyaye kanka mu ma za mu zauna lafiya wa in yi wajadta wajajna idan ka karkashe idan ka bauɗe to mu ma za mu bauɗe za mu samu matsala an fahimta jama'a ma'ana abinda bahaushe ke cewa baki ke yanka wuya ko sai ka faɗi abu da baki bakinka da zai da zai dama jikinka matsala Allah madaukakin sarki shi kiyaye malam yace rawahu tirmidhi tirmidhi ya ta hadithin malam yace ma'ana tukaffiru lisan ay tukazillu wa takhba'u lahu wato sauran gaɓoɓi sukan kaskanta su kankan da kai ga harshe su ce da shi ka ji tsoron Allah game da mu saboda mu muna tare da kai idan ka tsayi mun tsayu idan ka karkace mun karkace ta ka da mai kokari mu kiyaye harsunan mu mu kiyaye su daga dukkan abin da yake ba daidai ba musamman babin da al'imamin nawawi ya kulla ya kawo waɗannan hadisan al'amarin da ya shafi haramcin gulma haramcin gulma mai kokari mu kiyaye zama. don gulma da ake cewa wai ta fi yawa a mata ko a yanzu babu irin nau'in da gulma ba ta shiga cikinsu kana zaune da mutane lafiya shi gidan gulma sai da tsaga ku an kwasa an kai an kiba an kai shi kenan za mu zo mu ji me ya kamata ka aikata a sa'ad da ka ji an fara gulmar ɗan uwanka musulmi za mu zo mu ji me ya kamata kai musulmi kai yanzu ba ana maganan kai kai gulmar ba a kana zaune a inda ake gulmar ɗan uwanka me ya kamata kai za mu zo mu ji cewa abin da ya kamata shi ne ka tare mutuncin ɗan uwanka ka tare mutuncin ɗan uwanka shi ne gulmar ka yi mishi nasiha idan za ka iya hana shi ka hana shi idan har ba zai halu ba to sai ka tashi ka bar wurin wannan shi ne matakin da ya kamata ka ɗauka Allah ka sa mu dace saboda lokaci don za mu kwana sai mako mai zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته